بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu إن وانا masu albarka da muka saba haɗuwa da ku kuke kama mu kuke bibiya mu kuke kallon mu ta wannan kafa mai albarka muna fatan Allah mana jagora ya fahimtar da mu addininsa ya taimake mu mu gudanar da rayuwar mu gaba ɗayanta akan abubuwan da yake so ya kuma yarda da su lallai in ba a manta ba muna yin jerin darussa ne kan hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata shi abubuwan da suke bata azumi a karatunmu na baya mun yi bayanin cewa azumi na watan ramadan wata sukutum kwana 29 ko 30 wajibi ne da dalilan alkur'ani da sunna da ijma'i kuma mun yi bayanin cewa azumin watan ramadan na tabbata ne da shigan watan ramadan subutu dukhuli shahar ramadan shi kuma mukan samu tabbacin watan ya shiga ɗayan abubuwa guda biyu ran 29 mu je duban wata in allah ya sa muka gan shi 29 ga watan sha'ban watan takwas mu fita bayan gari a duba wata in Allah ya sa aka gan shi kenan yinin da ke bayan wannan magrib din zai zama yini ne na ɗaya ga wata sai a tashi da azuminsa za a yi ta azumi kuma sai an yi 29 sai a sake fita ranar 29 din da daddare lokacin magrib a duba jinjirin watan shawwal wadda in har aka gan shi shi kuma idi ya tabbata idan muka fita binciken wata muka bincika muka bincika ba mu gani ba to sai mu ƙara kwana ɗaya ga watan takwas ɗin nan sha'ban wato mu cika ƙirgen watan ya zama kwana talatin to bayan nan kuma dole yinin da ke bayan wannan cikon da muka yi a tashi da azumi wato ko ta hanyar ganin jinjirin watan ran 29 sai a tashi da azumin yinin da ke bayansa ko kuma in an cika sha'aban 30 sai ya zama yinin da ke bayan wannan dole a tashi da azumi to menene azumin saboda shi musulmi duk lokacin da Allah ya umurce shi da wani umurni cikin alkur'ani ko ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da wani umurni a cikin hadisi abu na farko da ya kamata ka fara tambayan kanka ma haqiqatu hadha al'amr da aka ce kutiba alaikum siyam ma haqiqatu siyam menene azumin da aka ce muni azumi shine ka kwanta a gidanka daga safe zuwa dare ba za ka fita ko ina ba azumi shine ba za ka ci abinci ba amma za ka sha ruwa za ka sha juice wato an hana ka cin abubuwan ci ne amma maka izini ka sha abubuwan sha ne hakikanin azumi dole mu tambayi shari'a ne azumi an ce an wajabta mana yin azumi to ne azumi idan muka gane hakikaninsa to ta nan ne kawai za mu iya zartar da shi ko aiwatar da shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni a yi shi manzon sallallahu alaihi sallam ya nemi a yi shi na farko dai ayoyi sun yi bayanin hakikanin azumi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin hakikanin azumi sun kara bayani nan ko mun samu daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi cikin sirarsa da kuma sunnarsa fi'liya cewa ya yi azumi kuma mun gano menene azumi daga ayoyi da hadisai da kuma sirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mu yi bayanin sa kamar haka kalman azumi as-siyam ko as-sawm a harshen larabci na nufin al-imsak kamewa kamewa ka ce ana sa'imun anil kalam na kame ba zan yi magana ba a matsa a matsa a matsa kai magana saboda ka dora kanka cewa ba kai magana ba shikenan anta sa'im kamewa shine azumi a harshen larabci shi yasa maryam ta tace inni nadartu lirrahmani sawman falam ukallima al-yawma insiya ce a wannan yini falan ukallima al-yawma insiya falan ukallima al-yawma insiya ayo ba zan yi magana da wani mutum ba saboda ta yi bakancan za ta kame daga magana to Allah subhanahu wata'ala sai umarce ta cewa idan mutanen sa suka ce annalaki laki hadha ta kika samu annabi isa ke ba miji kike da shi ba ya aka yi kika zo da wannan yaron kawai ta yi ishara zuwa gare shi da suka tambaye kuma cewa a ina ta samu annabi isa alaihi salam mun san labarin da yi wato halittansa da yadda Allah ya halicce shi ba tare da mahaifi ba annabi isa ba shi da mahaifi ya kawai yake da shi don Allah ya nuna mana yana da iko akan komi mun sani majoratin mutane sukan zo ne ta hanyar mahaifi da mahaifiya in an samu auratayya ko aka samu saduwa tsakanin bangarori guda biyu jinsi biyu jinsin namiji jinsin mace shikenan sai a samu da to Allah sai ya so ya nuna mana ikonsa kamar yadda ya halicci annabi Adamu ba uwa ba uba inna masali isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sa'annan ya halicci matar annabi adam daga kashin hakarkarin sa'an nan kuma don ya nuna mana cikar ikonsa to ga wata mata ita kuma ta haihu ba tare da ta kwanta da wani namiji ba Ba ta taba saduwa da wani namiji ba wani namiji bai taba taba jikinta ba sai ga shi ta haihu don Allah ya nuna mana cikar ikonsa fa asharat ilayhi sai ta yi nuni zuwa gare shi lokacin da suka tambaye ta daga ina ta samu wannan ta nuna cewa me yasa ba ta yi magana da baki ta amsa musu ba ta nuna musu cewa inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya saboda na yi bakan cewa Allah mai rahama cewa yau zan kame daga magana ba wani mutum da zan masa magana a yau to dai as-sawm fi lugha huwa al-imsak mutlaq al-imsak al-imsak anil kalam يسمى صوما الإمساك عن الأكل والشرب يسمى صوما الإمساك عن الشهوات يسمى صوما أتكيتي العرب سين أنت صوم أنا نفين كاميوة to shin a shari'a ana nufin ka kame ka daina magana ne daga fitowan alfijir zuwa faɗuwar rana shi ake nufi a'a ayoyi sun mana bayanin hakikanin azumin nan ba haƙiƙatu siyam ayoyin sun yi bayani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala a siyakin ayoyin da ya yi bayanin wajabcin azumi ya yi halazina amanu kutiba alaikum siyam da kuma ayan da take bayan ta ayyaman ma'adudat da ayan da take bayan ta shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran sai kuma wata aya ta shigo wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun sai ya ce uhilla lakum laylata siyam a wannan ayar ubangiji ya mana bayanin hakikanin azumi wadda daga ayar malamai suka fito da definition ko ta'arifi ko bayanin hakikanin azumi Allah ya ce uhilla lakum laylata siyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الله سبحانه وتعالى yake cewa uhilla lakum kuma an halatta muku yaushe lailata siyam a cikin daren da kuka yi azumin yininsa an halarta muku ku je wa matanku ku sadu da matanku ku kwanta da matanku ku yi maganganun da za su kai zuwa ga saduwa din a lokacin azumi ana so mutum ya kame daga wannan maganan saboda a cikin yini kenan tsoron kar yin waɗannan maganganun su kai shi zuwa ga aika-aika laifi saduwa da mace cikin yini to amma da daddare an halatta muku arrafa ila nisa'ikum maganganu da kuma aikin Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku tufa ne a gare su su ma tufa ne a gare ku Matan matanku sukan suturce ku kuma kukan suturce su Matan su sukan zama dalilin rintsa ku kuma kukan zama musu haka saboda mai mata yadda nassoshi suka nuna idan da zai fita sai ya ga wata to ya yi sauri ya dawo gidansa domin abin da ke jikin matar shine a jikin matarsa kaga ta zama tufanka ta suturce ka ta kuma zama dalilin samun iffa a kanka kai kuma ka zama dalilin wato rintse mata ido ba za ta ga wani namijin ba علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن أتكين دري كو sadu da su wabtagu ma kataba da Allah da aka yi ta ci gaba da cewa wa kuma a cikin daren azumi sha an halatta ci da sha hatta ya bayyana lakum al-khaytul abyadu min al aswadi min al <clears throat> halal ne ku ci halal ne ku sha har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare na alfijir wato hasken safiya ya fara bayyana ta ɓangaren alƙibla wato ta ɓangaren da rana take bullowa daga cikin bakin duhun dare idan wani hasken ya fara bayyana to shi kenan alfijir ya keto daga nan kuma haramun ne ku ci ku sha ko ku biya bukata da iyalanku daga wani lokacin har magariba har faduwar rana shi yasa yace thumma atimmu siyama ila layl to sai ku kame sai ku cike kamewanku gabarin ci da sha da biyan bukata ya kai har dare tun daga ketowar alfijir har dare to sai nasoshi da hadisai suka nuna cewa laifin abin da ake nufi da shi shine farkon dare lokacin da rana take faduwa dare kuma yake shigowa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im don haka abinda ake nufi thumma atimmu siyama ila al-layl shine ila awwalil layl ila awwal waqtin yadkhulu fihi al-layl huwa ghurub ash-shams idan rana ta fadi sai ya zama mutum lokacin karyawa daga azumin sa yayi kenan kuma ko da bai sa wani abu ya karya azumin ba bai ci dibino ko ya sha ruwa ko kuma ya ci wani abinci ba a sani matukar rana ta faɗi to azuminsa ya ƙare ya karye ya yanke lokacin ya the time is over lokacin ya ƙare don haka an gama azumin wannan yinin to daga wannan ayar malamai suka fitar da hakikanin azumi suka ce azumi ana nufin al-imsaku anil akli wa shurbi wa sa'iril mufattirati ma'an niyyati min tulu'il fajr sadiqi ila gurubi shams wato in mutum ya fahimci ayan nan da kyau to daga nan zai fitar da azumin da Allah ya yi umarnin bayi su aikata shi shine bawa ya kame barin ci da sha da kuma sauran duk abubuwan da suke lalata wa mutum azumi ko su karya masa shi kamar bangaren sha'awa ya kame gabarin kusantan matarsa tare da niyya dole ya zama da niyya wani zai iya tun asuba din har dare bai ci ba ko bai niyya ba la'alla ko ya ga jikinsa ya yi nauyi ya yi kitse da yawa yana so ya ɗan rage cin abinci don jikinsa ya dawo nauyinsa ya yi yawa don jikinsa wato ya dawo madaidaici haka ya samu cikakkiyar lafiya kawai sai ya ɗora kansa lokaci lokaci zai rinka ƙin cin abinci na awoyi sha biyu awoyi to in ta kama misali daga asuba ne har magrib ko isha ya ɗora kansa wannan mutum in bai yi niyan cewa ya yi azumi da haka ba bai samu lada ba in kuma ya yi niyan kame wanda ya gabarin ci da sha da biyan bukata da komi daga wancan lokacin zuwa wancan lokacin daga ketowar alfijir zuwa faduwan rana ya yi shi ne a matsayin azumin nafila azumin litinin azumin alamin sai Allah ba shi lada kenan ma'an niyya hadisi ya bayyana cewa man lam yubayyit siyama ma billai fala siyama la azumi wata ramadan za mu yi bayani akan wannan dole da duk azumi na wajibi mutum ya yi niyyarsa tun da daddare shi na nafila ko da tsakiyar rana ne mutum zai iya abin ɗinsa ma'anniya yaushe ake kama ranto min tulu ilfajiri sadiq daga lokacin da alfijir ya keto daga wannan lokacin sai mutum ya daina cin abinci tun farkon dare zai iya cin abincinsa tun daga magriba isha karfe tara karfe goma karfe sha ɗaya karfe sha biyu na dare karfe ɗaya biyu uku har dai lokacin da alfijir zai ke to daga nan dole ya kame ya daina ci ya daina sha ya daina wasu abubuwa da suke da alaka da biyan bukata har yaushe har ila ghurubi shams shine allai din lokacin da rana take faduwa wannan shine hakikanin azumi kamar yadda malaman musulunci suka yi bayaninsa kuma suka fito da shi daga waccar ayan da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ke cewa man lam yubayyi siyama bil layli fala siyama la daga nan za mu fahimci kenan azumi yana da rukunai guda biyu daga wannan bayani na hakikanin azumi za mu iya cewa azumi yana da rukunai guda biyu masu muhimmanci na farko kamewa ga barin abin da ke lalata azumi ci sha biyan bukata sauransu mutum ya kame ya zama bai yi amfani da su ba a wannan lokacin da aka ambata wato ketowar alfijir har zuwa faduwar rana shi ne rukuni na farko dole a samu wannan na biyu niyya dole sai da niyya idan mutum ya kame ba tare da ya yi niyya ba to kawai ya yi aikin kawai ya hana wa kansa jin daɗi da walwala da ci da sha kenan dole a samu cewa kama wannan da ya yi ne da nufin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah su ya umarce shi da yi hakan sunan abin kuma da ya aikata azumi to ya yi ne don ya samu ladan Allah kan bin wannan umarnin da ya yi maganan man samar magana imanin wahtisaban imanan wahtisaban niyyar kuma bi an yaqsida as-sa'imu bi hadha al-imsak an al-mufattirat ibadatullahi azza wa jalla yayi hakan da nufin bauta ba wai da nufin kiwon lafiya da rage nauyi da sauransu ba saboda da niyya ne dama aiki na ibada ke bambanta da aikin da ba na ibada ba haka kuma da niyya ne aikin bautan sashin sa ke bambanta da sashi in ni na niyan azumin ramadana wancan kuma a wani yinin ba na ramadana ba ya yi niyan azumin nafila ko kuma wanda azumin ramadana bai waje ba a kansa ba yaro ɗan shekara takwas bai balaga ba yaron da bai balaga ba ana cikin ramadana sai aka zo alamis ko litinin sai ya ce shi kuma a wannan yinin zai azumin litinin ko alamis dama ba wajibi wani a kansa ya ramadana yana da dama me ya bambance niyya na da nasa me ya bambance ibada ta da tasa abin da ya bambance niyya shi azumi yake ni azumi nake amma ni azumi me nake yi ni na sa cewa azumin ramadana da Allah ya wajabta min kwana 29 ko kwana 30 din shi nake a wadannan kwanaki shi kuma wancan a kwanakin da ya yi azumin sa na nafila ya yi niyyan cewa azumin nafila ne ko kuma azumin kafara ne ko kuma azumin bakance ne kaga dai niyya ita take bambance abin da ke bauta wa Allah da abin da ba bauta ba sa'an nan kuma niyyar ita take bambance bautan sashi ya bambanta da sashi azumin nafila azumin kafara don haka wannan shine rukuni na biyu dalili kuma akan niyya da wajabcinta innamal amalu bin niyat wannan hadisin ya shiga kowane babi na bauta zai shiga babin sallah zai shiga ko ya shiga babin tsarki da ke kafin sallah ya shiga babin wankan janaba wankan haila wankan nifasi ya shiga taimama ya shiga babin zakka ya shiga babin hajji ya shiga azumi babu dai wani aiki idan kana so allah ya karba babu aikin da Allah zai karɓa face an yi shi don Allah ɗin an yi niyya an yi ikhlasi ciki sa'an nan kuma an nufi wannan bautar da wannan aiki ɗin wato an nufi yin azumi misali da kamewa da aka yi gabarin ci da sha da biyan bukata nufinka da kamewan shine me bauta wa Allah da yi masa azumi bauta wa Allah ta hanyar yin azumi innamal a'mal yace al a'mal dukkan ayyuka dole sai da niyya in kana so su zama maqbula innamal a'malu sahihatun innamal a'malu maqbulatun innamal a'malu mu'tabaratun shar'an bin niyyat sihatan wa adaman aikin zai zama ya inganta gurgurdan niyyar in ingantacciya ce aikin zai zama bai inganta ba in niyyar ta zama ba niyyar kirki ba ce haka kuma aikin zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah gwargwadon nufan Allah da aka yi da shi haka kuma zai zama Allah ba ruwansa da wannan aiki in ba don Allah aka yi shi ba ce waɗannan su ne rukunai guda biyu na azumin na azumi wadda kuma za a iya fito da su daga bayanin haƙiƙanin azumi ɗin wato sun fito fili dangane da niyya ɗan ƙarin bayani a kansa in dai na ramadan ne mutum sai ya niyan cewa zai yi wannan rukunin ne daga cikin rukunin musulunci wato rukunin azumi tunda hadisi ya gabata cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar shaida ba ba bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne tsayar da sallah ba da zakka azumin ramadana hajjul bait azumin ramadan sai mutum ya sa a ransa cewa zai yi wato waɗannan azumi na kwana talatin ko na ishirin sa'an nan kuma niyya ɗin nan kamar yadda na ambata in dai na azumin watan ramadan ne ko na dukkan azumi da ke wajibi to dole sai an yi shi da me da daddare saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malam ma siyama billaili fala siyama lahu duk mutumin da bai kwana da niyyar yin azumi tun da daddare ba to ba shi da wannan azumi ɗin ba shi da wannan azumi malamai suka ce abin da ake nufi daga kwana da niyya a takaice kafin dai alfijir ne ke to ko da da dakika ɗaya ne ko da da minti ɗaya ne in ya zama kayan niyya saboda musamman ranar farko mutane sukan wasu sukan jira su ji labarin ganin wata wani kuma la'alla idon sai rinjaye shi to matukar dai ya yi bacci mu kuma mun tashe shi kafin wato alfijir ya keto muka ce tashi kai sahur ya tashi ya yi niyya ko da kawai ruwa ya dan kurba ya zama ya yi niyya kafin ketowar alfijir sai ya zama bayyata yama billai amma mutum ya kwanta ya ce in an ga wata da safe aka gaya min na tashi da azumi in ba a gani ba shi kenan sai a ce a'a ba a azumin da irin wannan dole ka san ka samu labarin an ga wata kafin me ketowar alfijir sai ya zama kayan niyya kafin azumin ka ya inganta sai dai in misali an bincika watan aka dudduba aka dudduba ba wanda ya gaishe shikenan sai har da safe sai labari ya zo wani ya ce ai ya gan in har ya tabbatan ya gan aka bi aka tabbatar eh tabbas ya gan shi din mutum ne da ya cika sharuɗan da muka ambata shikenan sai a ce to mutane su kame su kame kada su ci abinci saboda ana cikin ramadan mutum ba zai ci gaba da cin azumi a abinan ba to kaga wannan yanayi ne ya hukunta shi mai bada labarin labarinsa bai iso mana ba sai da safe to amma matukar an ga watan tun da daddare kuma an shelanta tun da daddare to dole ne ka tsaya ka samu labarin ganin watan kafin ketowar alfijir in kana so ya zama kana da wannan azumi saboda duk wanda bai kwana da niyan azumi da daddare ba to wannan mutumin ba shi da azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito shi da Imam Nasa'i da Ibn Majah kuma maluma suka ce hadisi ne ingantacce kaban Imam Al-Albani cikin Sahihu At-Tirmidhi hadisi mai lamba 583 hadisi 583 kenan duk mutumin da ya yi niyan azumi da rana ba da daddare ba sai kuma ya ƙi ci abinci wato ya kame ya zama bai cin ba kenan da rana ɗin to a sani wannan azumin bai yi ba sai ga azumin nafila shi azumin nafila ya halatta a yi shi da niyan da aka yi ta da me da rana matuƙar dai mutum bai ci komi ba da safe kawai sai ga zai azumin nafila shikenan yana da wannan dama saboda hadisin Aisha Allah yarda da ita tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shigo mata sai yake cewa shin a wajen ku akwai wani abinci da safe akwai dan abin da za a yi kalace ko wani abin da za a ci sai take cewa babu ba komi a wajenmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni idan sa'im hadisin muslim 1154 yace to shikenan na da wajibi to amma na wajibi na ramadan ko na kafara ko da duk azumi na wajibi to shi ba zai gamsar ba ya zama an yi niyya da rana dole a yi niyya da daddare kamar yadda wancan hadisin ya ce mallam Yu ma siyama billahi fala siyama lahu saboda kurewar lokaci jama'a za mu takaita a nan ko da yake wata matsala da ya kamata a yi ishara zuwa gare ta shine niyyar ramadan tun daga farko in kai niyya ɗaya. zai iya gamsarwa kamar yadda inda zaka rinka jaddadawa kullum ka sake niyyar na yau gobe kai na gobe jibi kai na jibi yayi amma inda tun farko ka yi niyyan cewa zaka azumci wannan watan gaba daya wannan niyyar ya wadatar tare da cewa inda za a samu uzuri na rashin lafiya ko uzuri na tafiya sai yanke maka azumi in ka dawo zaka ci gaba a sauran kwanaki na gaba din to nan dole sai ka sake niyya wallahu alam wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha